ku biyo ni marabanku insha Allah bidiyon mu yau za mu nuna muku yadda za ku je ku samu tron kimanin kwaya dubu biyar kyauta wanda za a tura muku a tron wallet address da kuka bayar ku biyo ni da fara zan aje muku link na wannan website wanda za ku je ku yi click a kan shi domin ya kawo ku feji kamar haka zan ajiye muku link din ne a description da kuma comment idan kuka yi click akan shi zai kawo feji kamar haka da ya kawo feji kamar haka nan za ku saka a tron wild address ɗin da kuka kofo a tron wild ku ko kuma trust wild ya danganta da inda kuka kofo wannan trust a tron wild address ɗin naku sai ku yi facing ɗinsa da ku yi facing ɗinsa sai ku danna wannan get started din ni yanzu already na riga na kufunawa saboda haka bari ku gani yawa ɗan jira kaɗan yawa kun gani ni yanzu ga nawa tron wide address ɗin da na kufa saboda haka kawai sai a da wannan get started ɗin na danna shi zai kawo ni feji na gaba ga gashi na kawo ni feji na gaba gashi nan welcome dear ga saƙon maraba nan sannan kuma za a yancin cewa za ka iya amfani da referral link ɗinka domin ka gayyaci ‘yan uwa da abokan arziki don su masu amfana kuma kai ma za ka iya samun ɗan wani abu za su baka neutron na ladan gayyata banda me wannan turon kimanin ƙwaya dubu biyar da aka baka na rijista da kai saboda haka wannan turon ƙwaya dubu biyar za su so mu tura mutane turon wild address ɗinsu a ranar 22 ga wannan watan da muke ciki na march saboda haka sai ku yi ƙoƙari ku yi click akan link ɗin da zan ajiye muku a description da kuma comment domin ku yi rijista kuma registration ɗin yana da sauƙi matuƙa kawai trust wallet address ɗinka a turn wallet address ɗinka za ka yi pasting sai kuma ka yi click kan get started kawai zai kawo ka wannan feji kenan da lokaci ya yi ashirin da biyu ga wannan wata za su soma tura kowa nasa tron ɗin da ya samu kimanin ƙwaya dubu biyar ga wanda yake buƙatar ya gayyato 'yan uwa da abokan arziki don su masu amfana zai zo ƙasa kamar haka ga yanda aka rubuta kofi url wannan shine referral link ɗinka za ka iya kwafa domin ka tura yan uwa da abokan arziki su ma su rijista ta kai ta yadda su ma za su mora ma kuma tabbata za a ɗan san maka ɗan wani abu kowa yawa na ladan rijista da suka yi ta ƙarƙashin wannan link ɗin naka ba da bayan wannan turon ƙwaya dubu biyar da aka baka na fata za ku hanzarta ku yi rijista sannan kuma za ku mara like da kuma share na wannan bidiyo wanda bai wani subscribe ba kuma muna fata zai mana subscribe ta hanyar duba jan rubutu da kuma subscribe a ƙasan wannan bidiyo idan na shi sannan na alamar ƙararrawa don samun sabbin bidiyo su ɗin makar lokaci na gode salamu alaikum